Shallabe ba kun gaza ya kawo damuwa, sabin kekin gaza ya kawo min da gishin ruwa. Sallarki Aisha yau gani cikin damuwa, Aisha labiba, alakarar rayuwarki, Aisha labiba. suke na duniya mai wanke zuciya sanyin idaniya mai tausaya na ce da ke rayuwa da ni baki babu ne sannan babu magani sanyo rashin gani ba na ji ban gani za a da ni ki yarda sai da ni ni mako sai da ke bakin a nake ba kya so da ni mene na miki ne kike yin afushi da ni ina yi wani laifi laifi ba sanar da ni ko ban cancanta ba ban kai ma a so ba kin sani fargaba karɓe ni sahiba na samu ci gaba da za a yi so da ni Labiba zuciyata ta mutu ne ake Aisha Labiba ni dai ban san faɗa da ke. Ehe hajiya, ma yanzu yana jira ka fito. Wula alaji ne ya je ya ce a baka sako. Sakon menene? Hmm, ga shi bai yi nisa ba yi. <laughs> Ga shi sakonka. Ah, Aisha. Lebiba Aisha Lebiba Aisha Lebiba Aisha Lebiba Aisha Lebiba Aisha Lebiba Aisha Lebiba Ama eh haja ala sa wono sakode ba sakon mu ku abani baleta ne amna mu ku abani ko Aisha Nabiba Aisha Nabiba Aisha Nabiba Buɗe mana gidi Abu da gidi ba matsala Aisha Nabiba A kulle Sake da karanki sake zuciyarki Aisha Labiba Ah. wani lokacin fa kishin mata ya ya bijiro sai hanka duba jan bana kai mun kasi ne alhaji da kudi da mota irin wannan bai ka kai ka dai ne za za za saya hala mu ya yi kokari ma alhaji inda mu ne ha bayan guda hudu sai ya kara ya tara guda uku Allah me zai zo na haka kayaji ne tabbas ka cika da miji ka nuna min da gaske kake zaka iya aure ni zan iya ba da komai da na mallaka a duniya idan har zan samu damar mallakin ki idan har zai zama ma hanyar samun ki kin yi mun alƙawari a satin da na saki matata a satin za a ɗora mana abu don Allah ka yi haƙuri ba zan iya cika maka wannan alƙawarin da na ɗauka ba saboda wani dalili maganan gaskiya wannan alƙawarin nawa babu shi saboda wasu dalilai masu ƙarfi subhanallah wani irin dalili ne yake shirin yi min katanga da ki zan yi duk yadda zan yi in gana rusa wannan katangar mai da wukar babu wanda yake shirin shiga tsakanina da kai iyayena ne ba su duk komai ba na kayan auren saboda kayan aure shine za a daga biki gaskiya ba zan iya aure babu kayan ɗaki ba. Ki kwantar da hankalinki. In dai akan kayan aure ne, ni zan yi komai da komai da ake bukata. In dai ku haka ne, yau ma ka turo magabatanka a zo a sa mana ranar aure. Kina nufin kin amince a cikin satin nan za ki zama mallaki na? Na amince. Ke! Da ta-ka take ci. Bari an gaya miki. Ki buɗe kunnen ki da kyau. Ki saurari abin da zan gaya miki. Domin ba mamaki wannan ita ce maybe magana ta da ke ta ƙarshe. Na gaji da zama da ke, Labiba. Sayyid, don Allah ka rufa min asiri. Idan ka kore ni, ban san inda za mu je ba. Kafin kowa sanin bamu da kowa a duniyan nan idan ba ka yi ba <laughs> don Allah kar ka kore mu wannan shine karshen adalcin da zan iya miki domin babu fa'ida zama da mutumin da bai kaunar ko a baya ma ni ne mai taurin kai sai da aka gaya min Kadda in kuskura na aure ki ki ji na ki gani sai yanzu na fahimci abinda ake gaya min tsintacciyar mage ba ta mage ka fi kowa sani ba mu da kowa a duniya nan idan ba kai ba don allah kada ka kore mu ba mu san inda za mu je ba kamun adalci zan zauna da kai a kowane irin hali sannan duk wani wulaƙancin da za ka min zan jure amma don allah karka kore ne <laughs> ke zan ba hakuri ku tafi kawai ba na son in ƙara ganin ku a cikin rayuwata abba insha Allah kamar yadda ka manta da mu mu zan manta da kai gidan kawo za mu je duk da bai zama dole ya rike mu ba dukkan jarabta ki jure hawayen kiki share rabbi shi zai hore sa'in rashi da samu rabbi yana ganin mu This is the second saboda nan gurin shi ne gurin da kika fi kafa kauna ta biyu aure shi sa na fata gurin nan saboda ka tuna baya an yi ban ka abin tunawa a wannan abin ba sai dai abin bakin ciki a gurin nan, kuma sa'annan wannan gurin bai maka kama da inda za ka ɗauko amarya kamar ni ka kawo ta ka ce za ka huta ba amma kana ikirarin wai ka ɗauko ni nan ka kawo ni gurin wajen ni burge ki nake eh ni baka burge ni ba me zai ne burge ki da gida an ga iyaye ne an gama ki da Kana duk da bata mana shiru. sai yawan kira na kake a waya shi kuma baya zuwa ko ina kullum yana gida a makale da ni kamar cinga ki fa kiran da nake miki fa ba wani abu bane ba yawan kiran da nake miki kawai kuɗi nake bukata a bushe nake shi yasa nake kiran ki to ni sana'a me nake da zan baka kuɗi a ina zan same su to idan ke baki da sana'a wannan kafcecen mijin naki ai yana da shi to yanzu kamar nawa kake bukata ba wani yawa gare su ba miliyan uku kawai nake what miliyan uku baka ce ba miliyan uku na ai a ina zan same su Hassanau, tun da kika fito daga cikin gidanku, na lura kamar da akwai abin da ke damun ki. <sighs> Eh, tabbas ina da damuwa. Kuma na so a ce kana da maganin damuwa. Kuma kai ne mutumin da zaka share min hawaye. Sai dai kash, kaddara ta riga fata. Wata kaddara ba? amma takardar ta ne a gabanta ki faɗa min damuwarki ni kuma na miki alƙawari ko da raina ne zai zama fansarta dama mai gidan da baba yake haya ne ya ce zai sai da gidansa ko kuma su biya kuɗin hayan da ake bin su sati ɗaya kacil ya ba su subhanallah shi dan ba gidanku bane Ba gidanmu ba ne. Gidan haya ne. Ki share hawayenki. Ba na so in ga ganin ki a cikin damuwa. Nawa ne kuɗin gidan? Naira miliyan hudu ne. Miliyan hudu? A yanzu ban da irin wannan kudaden Na muke alƙawarin zan samu su. matukar hakan zai share miki hawaye ya sai ba ni da bakin da zan yi maka godiya ya ina son ka ya sai Sallarki Aisha yau ka ni cikin damuwa Aisha Labiba rayuwar rayuwarki Aisha Labiba suke na duniya mai wanke zuciya sanyin idaniya mai tausaya na ce yare da ke rayuwa da ni baki babu ne sannan babu magani sanyo rashin gani ba na ji ban gani ta faɗa da ni ki yarda sai da ni ni mako sai da ke bakin a ciki nake ba kya so da ni mene na miki ne kike yin mafushi da ni ina yi wani laifi laifi ba sanar da ni ko ban tantance ban kai ma a so ni ba sarkin naci yau kuma me ka zo yi ai ba ke ce ya kamata ki tambaye ni dalilin zuwa na ba saboda ba wajen ki ba ki bari wanda na zo saboda ki ya tambaye ni sai ga ka taka rashin sa'a wanda ka zo domin sa ni nake faɗa mata yaji saboda haka ka juya ka koma ba za ka samu ganin shi ba kar fa ki manta matsayin mata kike a wajen ni kuma dan uwa kin ga kenan baki da hurumin da zaki hana ni ganin sa kai ashe kai baka da tarbiya ka zo har cikin gidana ka ce za ka mun fitsara babu batun rakin tarbiya a nan idan ma kuma rakin tarbiya ake magana ai ke ce kika nuna taki a fili Kai Sabiu. Mata ta kake kallo kewa rashin kunya? Kai hakuri yaya. Ba laifi na bane. Ita ta canza al'amarin ya koma cin zarafi. Ba na son duk komai. Bara ka je in gaya ma. Kar ka sake zuwa gidan nan tunda ba ka da kunya. Yanzu yaya kana nufin matar ka kenan sarki? Wanda yake gani ita ce ni sannan kuma ta fi min kowa a ciki har da ubanka. Shikenan tunda haka faɗa. insha Allah ba zan sake zuwa gidanka ba ki hakuri insha Allah haka ba ta ƙara kasancewa ba a cikin gidan nan babu komai ai ba laifinka ne, kuma hukuncin da ka ɗauka ya min daɗi ni zan fita amma zan daɗe saboda ina son zuwa kiran da Alhaji yake mu kuma dama an bani sako in bashi. Ok, a da lafiya. Allah ya tsare. Amin. da za ki bani dama da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya ina so ka sadaukar min da aisha labiba domin cikawa mahaifiyar alƙawarin da ka ɗaukar mata ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar aisha labiba ba idan allah ya yi haƙuri ta fi dawo cikin aure na Ya ƙuri da rayuwa aisha yi haƙuri da ɗan fiye da yadda yake ganin kana kuma fuska abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa uwa ba a canza ta a rayuwa uba ba a canza shi a rayuwa dan uwa ba a canza shi a rayuwa wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashi na ba wannan auren auren ce kana yi ma'ana miji a suna kai kuma miji a abinci Aisha Labiba samun malume. Ba mu da dangantaka da mata, ta kusa ko ta nesa. La ilaha illallah. Mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda ba ka da kokoman da zai fanshi ranka. Mutukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni, kawai ka saki matar ka lauran aura. Kun me yasa mutane ba su da tunani ne? Oke, idan na taimake ka ni kuma in goma bakin titi ina a taimaka ma annabi wai. To ai ko muke tuna mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai ce a banza ba. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. muke gabatar muku da gawurtaccen fim ɗin Aisha Labiba. Akwai gina rami da ba sai wani ya gina ba Wacce ba ta so na ɗin? Ita nake so. Ke kuma da kike so na ba na so. Kai, ka san me kake faɗa kuwa? Tsintacciyar magen kake magana za ka aura? Wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi kowa a ciki har da ubanka. ai tunda hannawa farin cikin ya lalace kowa ma sai nashi ya lalace kamfanin harara production ke gabatar muku da wannan shiri na aisha biba. labari gami da tsarawa sa da musa ya riba daukar nauyin shirin sadan dan sani shiryawa daga zabakulin marubuci wato abba harara da umarnin shirin daga matashi kuma fasohin darakto nura mai shabbabu. ku dinga samun wannan shiri duk ranar asabar da misalin karfe 8 na dare ku dai kada ku manta don da subscribe kana ku don na kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na aisha labiba labiba kun ga zai kawo damuwa am dan allah dama ina so ne in tambaye ki ina zan samu turaruka masu kyau masu kanshi kin san mai gidana ya kusan dawowa kuma sanan duk turarukan da muke amfani da shi daga waje ke kawowa ki kwantar da hankalinki kawata in dai turare ne ki je bumsa freshers kamar kina kasan waje zan tura miki da adres yanzu yanzu nan wa alaikum salam hajiya sun ki da zuwa ya gajiya hanya hanya da godiya ga turare da mai man shafawa kala kala duk wanda kike so dai shiga ki zaɓa. Mai gida. Ah, ya na ganka a nan kuma? Eh, a ai dama nan ne wurin da nake zuwa sai ya yi. Kai da kake zuwa kasan waje ka siyo min turaruka? Me ya kawo ka kuma Bumsa Precious? Ai, in dai kika da na ce miki ina kasan waje. To ina nan shago. gaskiya ne kan musa precious babu kam abin da basu da shi kama daga turaruka man shafawa da sabulai na wanka da abubuwa daban-daban namu na mata kai hamma da na mazan duk basu rasa ba yanzu me za a hada miki da shi an ne masha Allah za ku iya samun mu adireshin mu namba fo 14 sarkin kasuwa line ibb market after police station suleja niger state ko kuma ku same mu a namban mu kamar haka mun gode Bumsa Precious. Jabba Film Productions presents to you. Ina ji a jikina kamar akwai abin da yake shirin faruwa da mu. Zuciyata sai bugawa take. Ni kuma ji nake a jikina kamar lokacin cikan burinmu ne yayi. <laughs> Ba ki da burin da ya wuce ki mallaki mijinki. Sannan kuma ki kori kishi yake daga gidanki. Kana son ki samu duniya. Ki sani duk mai son duniya sai ya manta da lahira. Su waye ku kuma daga ina kuke? To ai na ga kamar kayan mu ba kamar irin wanda muka zo da su ba. Kar ku damu da wani. Dan yayi shigen abin da ya faru da ni shekara bakwai da suka wuce. <laughs> Directed by Muhammad Nura Mishababu. Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba Aisha Labiba sha ba rabbana yana kallo za ya gyara aisha shalabiba wanda duk ya kama allah a ƙarshe dole zai ci ba wasu so suke su zamo ta makarke aisha shalabiba Iko da rompi a kowane hali Akwai da kokowa babu dalili Yana sana da koya koko na fili Shi zai kula da ke a kowane hali Aisha, Labiba, Aisha, Labiba, Aisha, Labiba tanadi ba ki daure jarabu jarabta ki jure hawayen kiki share rabbi shi zai hore sa'ir rashi da samu rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu wasu sun